To fa rigima na ƙara tsauri tsakanin Rarara da Dr. Abdullahi Umar Ganduje gwamnan Kano. Ana wata ga wata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Barka da shigowa wannan channel ta gidauniya TV. Idan yau ka fara shigowa ka danna mana subscribing ka mana lakin ka share mun gode kwarai da gaske. Jama'a ana wata ga wata. Rigima ta ƙara kunnowa tsakanin rigimar da ake da Dauda huta rara da Abdullahi Ganduje wanda a yanzu haka dai har an ba da umarnin rushewa gidan shi rara da kuma studio ɗinsa na waƙa. To a yanzu dai jama'a da dama suna nan suna ta tunanin an raba gari tsakanin mawaƙi Rara da, kuma Ganduje inda mawaƙin nan ya yi wa Abdullahi Ganduje wata waƙa ta cin mutunci a cikin wakar da ya yi wa Tinubu. Kuma jama'a dai sun san da cewa shi dai ganduje na daga cikin jigajigan tinubu wato jagaban ana tunanin dai rara ya yi wa dr abdullahi ganduje waka inda a cikin wakar yake kiran sunansa da hankaka to wannan lafazi ya ɓata masa rai sosai da sosai wanda daga cikin magoya bayan shi ganduje suna ta maida martani to yanzu dai haka ana nan ana ta rigima tsakanin shi wannan rara kuma har ana ƙoƙarin korarsa daga ganima to amma shi ganduje ya ce wannan ginin sa ya yi shi ne a kan hanya don haka ba a ƙa'ida ba wannan umarni ne na hukuma ta kanibda to amma rara dai ya ce shi yana nan a kafe ya riga ya kafa a kano don haka ba mai rushe shi to jama'a don na mana subscribing a mana liking a sharing domin cin yadda za ta kaya mun gode kwarai da gaske